Taron majalisar ministoci na Juma'ar da ta gabata ne ya ba da sanarwar kaddamar da wasu sabbin dubarun yaƙi da cin hanci da nufin sakarwa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya marar gudanar da aiki a ƙarƙashin wata sabuwar dokar da ta haramta yi wa hukumar shishigin da aka saba gani a can baya. Mai shari'a Abdurrahman Gusman shine shugaban hukumar yaƙi da cin hanci a Nijar. Yanzu wannan doka sabuwar doka da an ka dauka. In mu mun gani ko mun karanta a jarida. ba sai mun tambayi izinin mutum ba direktoma ne muke aiki direktoma mu dauki dose mai aikin shi daya kenan na biyu wannan doka ta ba mu izini in kana da dukiya mu kama dukiyar ka mu rike ta sai an kare ta ba mu izini mu shiga gidanka mu yi bincike mu samu ta ba mu izini mu hana muka bulaguro sai mun san yadda ka yi da dukiyar kasa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yaba da wannan mataki ko da yake suna ganin zuwa bikin ba bikin ba ne. saboda haka Hamidu Sidi Fodi na kawancan platform ke cewa an yi ne so ɗaya an yi so biyu an ce mu talaka mu yi hakuri duk masu taɓa dukiyar mu za a maganin su kuma har yanzu ba mu ga ai maganin su ba sai mu gani yan ƙwararru na ke kama kwana biyu mutum an kashe wata takwas wata tara sai kuma gidan shi kuma lahiya lauya ci kuɗin shi kenan in ba mun ga an fara yi ba fi sabilillah duk wanda suke kusa gare su kusa ga shugaban kasa sun wanda aka zarga da cewa ya wani abu a kamo shi a tahi a yi bincike a ba shari'a hakkinta. Yaƙi da cin hanci wani aiki ne da ya shafi kowa in ji shugaban hukumar halsiya sannan ya ƙara da tabbatarwa jama'a cewa doka za ta yi aikinta. Babu mai karhi wanda bai taba dokin al'umma ba shi ne mai karhi amma in ka taba dokin al'umma ya to kai barawo ne kana hallaka dukiyar al'umma mu wurin mu baka da kare da wannan dokoki da an ka dauka da luwa nan da strategy nan babu hannun shugaban kasa in kun ga an kama mutum wani shi ma sai ya samu labari kamar kowa abin da doka ta ce mana in mun yayi ki mu aika mishi rapport ba kaman da bane da ne shi yake ce yi haka a'a farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin abubuwan da hukumomin Nijar suka bayyana shirin mai da hankali a kansu a tsawon shekarar 2018 kamar yadda rahotannin makon jiya suka bayyana cewa shugaban kamfanin takin zamani Kaima ya shiga hannu saboda zarginsa da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa yayin da wasu jaridun wannan mako suka ruwaito cewa hukumar halsiya ta kaddamar da bincike a ofishin hukumar alhazai ta koho da a ɗaya ɓangare wasu ofisoshin jami'an shigid kaya duwan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.